العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي القول المفيد منا باب ديكي بياني وتباب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هكذا نقول muhammad bin salil usaimin wancan mako ya mana bayani akan cewa malamai sun samu saɓani akan cewa aljannun da suke zuwa su saci ji a sama aljannu tuntuni suna da ɗabi'an satan ji ƙur'ani ya tabbatar da wannan sukan je sama su sato ji su ji mene da mene aka tsara za a gudanar a doron ƙasa to lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya taurari wa mai il'ana ya jirla lahushi Haban? rasadan zai samu duk wanda je satan ji zai iske wani tauraro yana jiran shi yana dakon shi to shin inda malamai suke sabani wannan taurari da suke wannan tauraro da yake dakon barayi masu satan ji aljanu Lallai lokacin da manzo Allah ya zo an sa su to da manzan Allah ya yi wafaci aka binne shi wannan taurari suna nan suna wannan aikin koko sun daina yanzu aljanu na da dama su je su sato ji su kawo su shigo da shi doron ƙasa suna da abokaninsu su rinka ba su labari sai malam ya ce to lallai magana na biyu shi ya fi cewa wannan tauraro lokacin da manzo Allah yayi Fati to ba shi bai nan yanzu wannan tauraro an sa shi ne don ya tsara wahayi ya zama sakon da ake kawo manzon Allah sallallahu alaihi wanda yake sowa da shi a tsare yake da manzo Allah yayi Fati to tauraron babu shi aljannu yanzu suna da damar su je su sato ji su zo su gaya ma abokanansu abokanin hudansu su ci gaba da yada shi malam ya ce wannan shine fasarar da tafi amma in ka ɗauka har yanzu wannan tauraro na nan to shi ma wasu malamai sun tafi a kansa yau za mu tashi kalma ta karshe a hadisin ƙauluhu fa yakdhibu ma'aha mi'atu kadhiba idan aljani ya sato abin da ya sato a hadisin ya ce fa ma ma'aha sai ya sa ƙarya tare da wannan abin da ya sato mi'atu kadhiba ƙarya ɗari a hadisin haka ya ce ƙarya ɗari ake sawa hal haza ala sabil tahdid sai muka bin malai fassara mana hadisin yace a ah, da manzala yace ana sa ƙarya ɗari yin ana nufin manzala ya iyakance ne duk satan da suka wo ƙarya ɗari suke karawa in a zahirin hadisi ne abin da yake nuna yake nuna wake to amma malam yace to haka yake nufi awul muradu al mubalaga ko ko manzala ba yana nufin ƙarya ɗari kadai suke sawa ba suna sa ƙarya ne jibge zai yi kai ɗarin zai yi bai kai ɗarin ba zai zai yiwu masu sa ƙarya 200 ko 300 ai annahu ya yakzibu ma aha kazibatun kasira ko ko ana nufin mubalaga ne zai ƙara tare da wannan kalman ƙarerayi masu yawa wannan shi ne tattauna da malamai su kai shi da mazala ce suna ƙara ƙarya ɗari ce to ya yi tahdidi kenan duk yadda za a yi sai aljanin ya sa ƙarya ya kai ɗari baya wucewa kuma baya ragewa ko ku a manzo Allah ya faɗo ne matsayin kawai mubalaga yana nuna suna sa ƙarya da yawa a ciki asani huwa aqrabu inji Muhammad bin Sallu Samin yace wannan da manzo Allah ya ce 100 ba yana nufin tahdidi bane ba yana nufin duk kalma sai sun ƙara ƙarya 100 ba sa ragewa ba sa ƙarawa bane a mubalaga ne za su jibga ƙarya yadda ta samu ko ya kai ɗarin ko bai kai ɗarin ba Shi shine asani huwa huwa al-aqrab wa qad zido an zalika wa qad tanqusu zai wusu ƙara a kan ɗarin gaskiya guda ce suka samu daga sama su sa mata ƙarya dubu a ta yada ta zai yiwu kuma su nemi ƙarere da za su gwama ma wannan gaskiyar ƙwara ɗaya da suka sato bai wuce su samu ila ƙarya ashirin ko talatin ko arba'in ko wani abu muhammad bin Salih samin ya ce wa yuqalu zaka ji mutane na cewa alaysa qad qala lana yawmu kaza wa kaza kaza wa kaza idan boka ya faɗi magana aka ce bai faru ba in ka zo ka musanta bokan sai sai ka ji mutane na cewa ran nan ba ya taba cewa kaza ba kuma ya faru ya taba cewa kaza ya faru والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر su mutane game da irin waɗannan al'amura baƙi gwargwadon da labari ya zo musu suke hudda da shi ya huzu na kullu ma ya ƙulu husulikan mutane amawa sukan ɗauki duk abin da bokan ya faɗa gaskiya ne fai za a kabara fawa ƙa'a idan ya ba da labarin wani abu sai ya faru sun ma akabara in thanin sai ya faɗi wani abu na biyu sai bai faru ba qalu idhan la budda an yusaddaqa sai su ce a dole fa ce gaskiya ce tunda ai na ran nan gaskiya ne to ne yanzu ma gaskiya ne wannan dai taliki ne malam yayi akan wannan kalma na wannan asalin hadisi fa aha mi atu kadhiba wannan ba ala sabilit tahdidi bane yana bayani ne ala sabilil mubalaga amma in kace tahdidi ne ƙarya ɗari ne yadda manzo Allah ya ce ƙarya ɗari ne ƙarya ɗarin ne nan shikenan sai ya ce to shikenan yayi amma abin da ya fi shi shine ka dauke shi mubalaga ne sai fawaidul hadith wannan hadisi akwai amfani guda goma da aka samu a cikin sa na daya ithbatul qawli lillahi azza wajal wannan hadisin ya tabbatar da Allah subhanahu wataala yana magana manzo Allah na magana an Allah na magana wannan hadisi ya tabbatar da Allah na magana alqawlu lillahi azza wajal Allah na magana na biyu azmatullahi subhanahu wataala darasin da aka dauka na biyu shine wannan asarin hadisin na nuna girman Allah a ce idan Allah subhanahu wataala zai magana da mala'iku zai yi magana mala'iku sukan girgiza dubi girman mala'ika wanda Allah ce mala'ika jibril da ya bude hukukin shi na kalle shi ta nan banga karke ba ta nan banga karke ba mala'ika daya to waɗannan masu girma irin wannan suna girgiza in Allah na magana wannan ya nuna girman Allah sai na uku isbatul ajini hati lil mala'ika wannan asalin hadisin ya tabbatar da cewa lalle mala'iku na da fukafukai mala'iku na da fufuki na hudu khawful mala'ika min Allah azza wa jalla wa khudu'uhum lahu mala'iku na jin tsoron Allah kuma suna kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu ta’ala na biyar annal mala'ikata ya takallamu ashe mala'iku kuma suna magana idan da muke magana mala'iku na magana wa yaqiluna kuma an yi magana sukan gane suka an an yi magana sukan tsuntsunci magana sukan gane abin da suke gane. na shida annahu la yasduru anillahi illa alhaq babu abin da yake gangarowa daga wurin Allah subhanahu wataala sai gaskiya duk abin da ka ya gangaro daga Allah to gaskiya ne na bakwai anna Allah subhanahu yumakkinu ha'ula'il jinni min al-wusul ila sama'i fitnatan lin-nas Allah subhanahu Ta'ala yakan ba da dama ga aljanu su samu nasaran kaiwa zuwa ga sama don jarabawa ga mutane fitina ce ga mutane jarabawa ce wahiya ma yulqawnahu anil ma yulqunahu alal kuhani shine abinda suke jefa ma kuhan bokaye malaye mana bambanci ya bambance mana tsakanin boka da da da mai sihiri fa yahsulu bidhalika fitna sai jawo fitina ka kawo nasi wani ya kawo maganan boka mutane kuma su ce duk ɗaya ne ai kaga nan fitina Dulli bihi kasiran wa yadi bihi kasira kenan shine fa yahsulu bidhalika fitna malami yayin magana shi nasi ya kawo boka yayin magana ƙarya ya kawo Ko mutane su ce duk ɗaya ne haka fitina ce wallahu azza wa jalla hakim Allah mai hikima ne wa qad yujidu ashiya takunu dalalan li ba'dhin nas Allah yakan samar da wani abu ma'aunin abun sai ya zama bata ne ga wasu lakinna hali ba'dihim huda amma sashen su kuma sai zama wannan abun shiriya ne yana babin imtihanan wabtila babin jarabawa ne na yau da kullun na rayuwa saboda haka kenan abinda aka gane Allah subhanahu wataala yakan yakan ba da dama ga waɗannan aljanun su kai zuwa ga sama kuma su saci jin wannan sato wanda suka yi fitina ce dama wannan rayuwar liyabluwakum ne ayyukum asanu amala rayuwar jarabawa ce ake ciki Allah ya sa mu ci jarabawa sai na takwas abin da aka gane kasartul jin wannan hadisin na nuna aljanu fana da yawa li'annahum yataradafuna ila sama don suna goyo wannan ya goye wannan har sai sun je sama an gane ko suna goyo har sai sun je sama wa ma'ana zalika annahum kathiruna jiddan kaga ma'anan wannan ya nuna suna da yawa wa ajsamuhum khafifa kuma wannan ya nuna jikinsu na da rauni bai da nauyi ya tsiru na tsairana suna tashi irin yadda abu ke iya tashi yana iya tashi kamar yadda mala'iku ke iya tashi su suna iya tashi mu ne hannayen mu dai ba zai yawo ka kada su mutum ya tashi ba amma mala'ika da aljani tashi suke wa zakara zalika anhum shaykhul islam ibn taymiya fi sahara ibn taymiya ya faɗi wani magana game da masu sihiri alladhina yastakhdimuna aljinna wata tsiru bihim wanda suke hudda suke amfani da aljanu aljanu suke tashi da su annahum yusbihuna yawma arafa fi biladihim ranan arafa sai gari su waye gari suna gida waye kifuna ma annasu fi arafa amma kuma su ce za su je arafa ne kuma a wurin arfan a gansu a wurin arfan an gansu rahmukallah mutum yana zaune a gida sai ya tashi kuma ya je filin arfa kuma ya samu arfa ranar arfa a wancan lokacin da ake tafi a ƙas yanzu Zariya, in Zariya suka je maka a ƙasa ban san wani kuwa taɓa fira da wani wanda ya je maka a ƙasa kwana nawa yi Allah ya taimake mu saboda haka sai mutum ya zauna a garinsu sai ya ce ma ɗaliban shi to a yau arfa ne kuma ina so in tafi saudiya in je in arfa a can kuma sai a gan shi wajen arfa an gano wani shawar suna mini taimiyya ya ce akwai masu amfani da aljanu suna musu irin wannan malin cewa haza mumkinun an fi ta'irati a yanzu ba mu da matsalan wannan saboda jiragen sama lakin fi zalika alwaqt laysa hunaka ta'irati amma wancan lokacin babu jirgi yanzu ku akwai jirgi dan yanzu wasu zaka iske sai aikin hajin ya zo karshe sai mu maza ma za su tafi aikin haji kai ko baka da kosisi baka da zaka yi kai ba a torati bane ko kana da kuɗi kai ba a sauraci bane to sai ka je kai kwanaki amma kai authority ne shikenan sai ka je ka kwana aikin haji kwana nawa ne ba kwana biyar bane to amma ka je kwana 40 a yanzu da aka saukake da kwana kwana 60 70 kuma da jirgi aka kai ka sai ka kwana 60 70 ga mutum da ya rikici guzurin shi ya kare saboda haka mala yace fatahmiluhum shayatin shaytanu su dauke su wa yaj'aluna lin-nasi al-makanis allati tukunasu bihal buyut in za su tashi sukan sa abin shara ne tsintsiya sai su wanda mutane suke share gidaje da shi waya kolo ana rakibul miknasa wa utiru biha ila makka yace wannan tsintsiyan ma na shimfuda ta yanzu na ku kawo min tsintsiyan da nake share halkata zan shimfuda ta yanzu na sai in tashi fa yaf'aluna hadha sai kuma a zo da tsintsiyar da suke share majalisin nasu su a shimfuda kuma su hau su tashi su tafi wa shaykhul islam yaqul inna ha'ula'i kadhaba wa mustakhdimuna li shayatin yace makaryata ne masu aiki ka san ibnu tamiya ya shauya saboda bokanci na tashi lokacin da ya rigima da bokayi matsafata sun kai ko ina ana fama da tsafi a to a wuce wani abu ne nesa ko mun yin shekarun baya ai an taso garin kasan nan cikin tsafi ne iri-iri kowane gida ka shiga sai ka iske wasu kafin huna guda uku sun maka haka kawai raidi ɗaya ta nan ɗaya ta nan ɗaya ta can ɗaya ta nan kawai sun yi haka ko baka ne ba duk gida an binne nan an huda nan an tara can an bullo can da ka je gona sai ka ga wani kwarangwale na hayaki a garin nan ba wa kar ka dauka wani gari in ka je gida kaza ka kaza ba tsafi bane mutum ka janci ya fito gida kawai shikenan yana burur kawai yin haka yi binnan kawai ya tafi kenan ai cikin ayyukan da jama'atu ya zalci bila gwamnati sun suka yi a duniyar nan nan mafi karfi ba kaman wannan yaki da wannan abu sun yi yaki da wannan abu kuma sun ci nasara sun ci nasara yanzu mu abin da rige mana ƙari shi sauran ne amma sun yi bakin kokarin su bayan Allah na Allah ya saka musu da alheri sai yanzu yanzu gidaje ne da zaka shi kaga kaga kahunhuna sun maka sun maka sun maka kahu sun maka abin nan an zazzage su ana ana an sa maka ido ka iski ba su da yawa to da ku zai wuya ka samu ka kirga gidan da ba shi yanzu kuma gidan da ke da shi ne zaka iya kirga su da kyar ga nasara ta samu Allah ya saka musu da alheri saboda haka shehu islam bin taymiya ya sha wuya da yan da bokaye da masu sigiri da nau'o'in harkar tsafi Ya yace wa yusiuna hatta min nahiyatil ilmiya ibn taymiya ce kuma ma abinda suke yi ma hatta bangaren ilimi ma da matsala li'annahum yamuruna bil miqati wala yi yunimuna don za su wuce miqati ba su harama ba in suka hau wannan an aljani dauke su shi wuce da su ba za su yi harama ba ba za su tsaya mikati ba yanzu ko in jirgi ne zai dauke ka in dai ba jirgin an samu matsala ba in har za ka je aikin hajji a ƙwararren yanayi zai sanar da kai cewa to fa wurin miƙatinka kaza ne an sanar da kai miƙatinka kaza ne ko kuma abu ta wurin ko kuma a je a aje ka daga nan a ce ku shiga mota ku tafi wuri kaza kun zo a makare ne sai ku ku ku sa ku je ku dauki harama daga miƙati sai ka je miƙati sai ka shiro daga nan sai ka dauko aikin hajjin ka sai ka tafi sai aikin hajjin ka ga ya tabbata to su ko na bokanci ba maganar miƙati dama aikin hajjin na alfahari ne kawai za shi ne aljini ne ya tafi da shi an gano nan ko kuma mu ma ana murinka samun irin waɗannan matsaloli ka ga mutum kuna tare da shi anan sai ka ji ya ce juma'a ce bari je a maka zan juma'a in je in dawo ko sai tafi je cin yiwu juma'a ya dawo ai tsafi Allah ya kare mu abinda aka gane kenan na takwas cewa aljanu suna da yawa kuma jikinsu bai da su bai da nauyi kuma suna tashi shi yasa malai kawo magana ibnu taymiya da yace lalle suna tashi kuma sukan ɗauki abokanansu su tashi da su su kai su inda suke so su kai su sai na tara annal kuhana min akzabin nasi bokaye suna daga cikin wanda suka fi kowa ƙarya Allah ya kare mu daga ƙarya wali hadha yudifuna ila ma sami'u kadhibatin kathira yudilluna biha nas shi sanya suke ƙara ƙarerayi a cikin abin da suka je aljani ya ƙara ƙarya bokan ma ya ƙara ƙarya kaga abu ya lalace wa yatawassaluna biha ila batilihim da wannan ƙaryan za su kai zuwa gabanin da suke so su cimmawa tare tambitar hibi wani lokaci su mutum su ba mutum tsoro wa tare tambitar gibi wani lokaci su kwata da shi zai samu wani abun duniya wani lokaci barazana sai mutum su ce in mutum ya kaza kaza zai faru in kaza kaza ya faru ka an ya ƙulu na sata ƙomul ƙiyama yau ma kaza wa kaza in ce sukan ce ma wasu ma ƙiyama ta kusa tashi ranar kaza za ta tashi to ai da tuntunin ta tashi in ana mata rana in dai mutane za su samu kiyama rana to wani wallahi in ma yanzu shi zai samu kiyama rana zai tada ta yau dan ya gaji shi yanzu kawai da ma a tashi duniya ma kowa ya tafi abin shi shikenan zai ga ce ya ma fi zaman lafiya shi ba shi zaman lafiyan shi kenan shi ba to zaman lafiyan shi shine ya ma fi zaman lafiya Allah ya taimake mu a to ba ganin wani in ko ne bai kira sai ce za yaki to in za yaki za yaki da mai muci ne to wanda bai kira ba ina waki magana yaki da shi Ku gudu zai iya yi ne Allah ya taimake mu wa sayajzi alaihim kaza manya yamutu ko wa sayujza alayka kaza wa sayajri alayka kaza sai me ya rubuta naku eh, min mautin aw sirkati malin ko kuma ya ce mutuwa za ta sa fada ma mutum ko za a sace mutum kudin shi tarhibi ne wani abu zalika irin da waɗannan kalmomin da bokaye suke faɗi in ba kai kaza ba to za ka mutu in ba kai kaza ba za ka yi asarar dukiyanka in ba kai kaza ba kaga tarhibi in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka kaga targibi sai na karke anna sahira yusawwiru lil mashhur ghayr al waqi mai sihiri na suranta ma wanda ke wanda aka yi wa sihirin abinda ba gaskiya ne ba wato in aka harbe ka da mai sihiri zai tsara maka abinda ba gaskiya ne ba wa fi ta tahdhirun min ahli tamwihi wa talbisi wannan tsoratawa ne daga yan ido a tamwihi wa talbis da masu haɗa gaskiya da ƙarya wa annahum in saddaqu fi shay'in fayajibu al-hadhara minhum bi kulli halin in an gazgata su ma sun faɗi wani abu yan ido sun yi wani abu abin ya tabbata to ka ka dai ko lokaci ka rinka taka tsantsan da irin waɗannan mutane kamar yadda malam ya ce fitina ce boka ya faɗi magana malami ya faɗi magana kuma a ce duka ɗaya ne an gano wannan ko wannan ne kawai malami ya da fawaid ne guda goma sai mu tashi hadisin abun was mako mai zuwa insha Allah na kashe su sa mutum